اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai salati da sallamawa ga gayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbarsa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake haruwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da biyu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da ashirin da bakwai ga watan bakwai miliyariya dubu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara a gomu a wannan masallaci na masu bilal bin rabah a nan jiya ke garin tafi jihar nasarawa inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya مع فضيلة الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبو جعفر الطحاوي ودي رسول الله شكرا لأبود عشرين لا إلا مدوى الجسد يجب أي شيء جعفر تابي أظن أن تكر الشيخ أنت أعزيزي فقرة تتسعين إن مالك شاء الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات lallai Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'i kuma yana biyan bukatu Allah yana amsa addu'o'i kuma yana biyan bukatu to fakara ta casa'in da ɗaya tana da alaƙa da wannan fakara shi ne ma da ce wa yamliku kulla shay'in ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي مالك cewa bayan ka gamsu da cewa lallai Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'i kuma yana biyan yana biyan bukatu alkur'ani da sunna da yau da gobe duka sun tabi nuna mana zahiri cewa tabbas Allah yana amsa addu'o'i Allah ya faɗa a cikin al alkur'ani annabawa da yawa sun yi addu'a Allah ya amsa musu Allah ya magana akan annabawa guda uku a jere a guri ɗaya, a sura ɗaya. Allah ya mace annabi Nuhu, ya ambaci annabi Ibrahim kuma ya ambaci annabi Yunus kuma gabare Allah ya fastajabna lahu bayan da suka yi addu'an annabi Ibrahim ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul walidina Allah ya fastajabna lahu wa lahu wa habna lahu ah, annabi zakariya ne abu annabi zakariya da annabi ibrahim da annabi yunus ba annabi nuh annabi yahaya annabi zakariya yake rabbi la tadhni fardan wa anta khairul walidi allah ke fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja ya addu'a ya allah karka barni ni kadai in rayuwa ni da na ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado ya Allah Allah ke sai muka amsa masa muka masa kyautar ɗa haya ko muka gyara masa mahaifiyar mahaifar mahaif matarsa annabi yunus shi ma da ya addu'a zulmat Allah ke fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka amsa masa muka tseratar da shi muka kubutar da shi daga wannan bakin cikin da yake ciki Allah ce kuma haka muke tseratar da masu imani wannan misalai ne annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya faɗa mana yayi addu'a rabbi innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik har zuwa ƙarshe da zargi Allah madaukakin sarki shi ne fadi ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal mujrimin Allah ya tabbas hakika an amsa addu'an Allah ya tabbata mu cewa an amsa an gani kaga annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah ba mu labari a gurare da yawa daga ki akwai yakin hunai ha akwai yakin hunai istazabituna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi khamsati alafin min al malaikati munzalin Allah ya ku tana lokacin da kuke neman dauke a wajen ubangiji sai ku ya amsa mu kuma ya tabbatar zai sauko muku da mala'iku guda dubu biyar su taya ku yaki mala'ika ba ɗaya fa guda dubu biyar haka duk wanda yana tabbatar masa cewa lalle Allah maɗaukakin sarki na amsa addu'a a yakin badar annabi sallallahu ya yi yayi addu'a yi addu'a yi addu'a har ya kai ga sai na bakar da kansa yake su lalla, wallahi ko da wani ka ne ma Allah irin wannan magiyan Allah zai amsa balle kai a yakin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a kuma duka biyu Allah ya amsa a ahzab bayan ya gama addu'a ya fito daga inda yake addu'a sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta zamul jam'u wa yawluna dubur mai ka, maimaita zamul jam'u wa yuwalluna dubur sabai kace to magana ya kai an gama kenan ka ga yana cewa lallai Allah yana amsa addu'a Allah yana amsa addu'a kuma Allah yana biyan bukata waqi'a waqi'iyya yau da gobe yau da gobe don na mana Allah yana amsa addu'a a satin da yake akwai labarin da na bamu na wanda professor Musul Isa Lalaku na yun na ke naman tona aya ne ya ya karanta wanda ba shi professor Isa ba ana mu labarin wanda shi passport ɗin shi ne ba ba kwanan ku eh da aka taba shi sai haka kawai da hannu shi zama yana karanta rabbi anni maghlubun fantasir rabbi inni maghlubun fantafi!" amma shi da wace ke kan rabbi anni maghlubun fantafi!" haka ya rinka karanta ce ya Allah an ne ni da wani karfi Allah kaute muku a wanda ya rinka faɗa ke kawai sai an taba shi a kafada ana taba shi a kafada sai haka da hannu sai aka saura miki passport ɗin shi da jakai da komai sai zai tafi aka ce ba kai godiya mai kai ma aiko ka bai zan gode ma wanda ya aiko ka yana nufin wane ne ai Allah ya kira Allah ya kira to Allah yana amsa addu'a ko mai bayanin hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake amsa addu'a mun karanta hadisi ko hadisin da ke cikin sahih muslim ko sunan ne na imam at-tirmidhi a cikin sai muslim ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya addu'a Allah yana amsa masu ta hanyoyi ɗaya mu mun karanta ku ko Allah ya bashi abin da ya nema ko Allah madaukakin sarki ya musanya mishi da wani abin da Allah ya san ya fi bukatan wannan abu ko kuma Allah madaukakin sarki ya tara masa ladan addu'a ya zama sanadin shigansa aljanna ran dashin alƙiyama a shirye mutum bayan addu'a haka hadisi ya tabbata a cikin sai muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun karim يستحي من عبده إذا رفع إليه إليه أن يردهما صفرا yace Allah madaukakin sarki mai kunya ne mai karamci yana jin kunyan bawansa ya daga hannu zuwa gare shi kuma ya sauke hannun zero ba amsa ba Allah yake yana jin kunya Allah yana amsa addu'a kuma yana biyan bukatu abin da ake bukata a gurin mu shine mu yi addu'an da ya yi mu yadda cewa Allah ne ko kwanan nan Allah nuna mana shi Allah ne abin da ke faruwa a Palestine ai ba boye abu bane irin yadda ake kokarin sai an sai an kashe ko an kaskantar ko sai musulmai ɗan uwanmu na na Gaza nazirin Gaza da ke Palestine sai sun miƙa ma arna wuya an yi da bakin bindiga da yiwu ba an yi da bom ba su miƙa wuya sai zuwa ake azabtar da su da yunwa an hana a kai musu abinci an azabtar da su da yunwa sojojin israel sai sun ije wani guri wani ne na raba abinci sai mata da yara sun yi layin karfan abinci a buɗe musu da kashe na kashewa a raunata na raunatawa kuma asibitocin an kulle ko an ji maka rauni ba asibitin da za ka ji a sa maka magani ga motocin kai kayan agaji na abinci a misra a godan rafa ko rafa ke kiran gudu wanda ana budewa za a shiga gazzari motoci sama da 500 trailer sama da 500 da kayan abinci da magani gwamnatin Misira na ce ba ta yadda a buɗe gonan a shiga musu da abinci ba ta yadda a buɗe a shiga da mai su sai ga ‘yan uwanmu waɗanda suke kusa da gudu mutanen Misira. sun kuma suna ƙulla abinci a goruka suna zubawa a tekun da ke tsakaninsu da gaza suna ya Allah ka isar da shi zuwa ga mutanen gaza yau sai ga report a trc international gidan rediyo suka tabbatar wallahi abincin ya kai gurin su wallahi abincin ya kai bakin gaban gazza kuma sun dauka wannan yana maka Allah ne yana amsa asuwa ko sun dinga kulla abinci da magunguna sai a sa magani sai a rusa prescription na maganin maganin kaza ne za a sha kaza a kulle da abinci a gora gora abinci irin gorukan ruwa suka rinka jefawa a karafi suna ya Allah sako zuwa watan zalzal ai ba za ba za shiga ruwa ta cewa bai ko wannan Allah ne zai kai da kai shi na ka Allah yana amsa addu'a kuma yana biyan bukatu to me yasa Allah yake amsa addu'a kuma yake biyan bukatu shine ma da sai maka bayani a wannan fakara ta 79 sai ce da wa yamliku kullu shay so shi Allah madaukakin sarki shine yake mallakan komai babu wani abin da ba mallakar shi ba ne. komai nashi ne kuma wala yamlikuhu shay'un shi kuma babu wani wanda ya mallake shi shi ya mallaki komai komai Allah na Allah ne shi ya mallake shi ba wani abu da ba mallakan Allah ne shi yasa babu abin da Allah da ya umurtan shi kuma ya mishi yayi ai ba kai shekara ba da ya mutu wuta ya kona wasu gurare a Amerika ya ko a mafarki inda za a ce ma Amerika zai yi wani gobaran da ba za su iya kashewa awa ɗaya ba za su iya ƙarya ne ma ce ga gobaran da su da kan sun koma sun nada hannu suna jiran sarautar Allah so da mallakan waye wutan mallakan Allah ne ya ci iya inda illa ya umarce shi shi ne asalin su damiru kulle shay'in bi amri rabbiha ya ci iya inda Allah ya ce ya ci ya bar abin da Allah ya ce ya bari kuma har yau sun ki bayyana asaran da suka yi so da komai mallakan Allah ne kana kallo in kana su canya ka kallo za ga mota na tafiya a hanya ko sai kasa ya bude mota ya ruta ciki nan, kasan umarni ne Allah ya bashi mota ma umarni Allah ya bashi ko an taka burki karka tsaya sai ka shiga rami ba shi shikenan ai ba burkin bane ke tsayar da motar ha ba Allah ba mu labarin abun hawan da babu direba ba sai da ce shi ne majare hawa murza hawa jirgin annabi nuhu wane ne direban a ina ka sa jirgin da ya tuka kwale-kwalen ko an ce ka ce bismillah za ta yi tafiya an ka so ta tsaya ka ce bismillah in za ta yi kwana ka ce bismillah kenan. bismillah hawa murza wa shi shikenan magana ya kare so da shi Allah ya mulku kulla shay shi yasa ko menene ka nima a wajen Allah kuma wallahi in Allah bai baka ba wanda yake baka kuma wallahi in Allah ya baka babu wanda yake hana ka yamliku kulla shay wala la yamlikuhu shay'un shi kuma Allah babu wanda ya mallake shi shi shine abin shi kadai babu wanda ya mallake shi kai ba mallaka ba ma babu wanda ya kewaye Allah da sanin komai na Allah madaukakin sarki sai dai ka san abin da Allah ya ga daman ka sani wa ma utitum min al illa illa qalil shine Allah mala yake wa yamliku kullu shay'in wa la yamliku shay'un sanin ke wala bina anillahi ta'ala qarfat 'ayn babu wadatuwa daga Allah madaukakin sarki gwargwadon iftawan ido ko da gwargwadon ka rufe ido ne ka bude ba ka isa ka ce ka wadatu ba ka bukatan Allah shi ne mana ka ce ga wannan seconds ko milliseconds a daidai wannan milliseconds din ban bukatan Allah ba zai wa so da ita kanta milliseconds din da za ka kirga za ka kirgo ne da ganin daman Allah za ka kirgu da ganin daman Allah ko mu gani kirga wanda za ka yi Allah sai Allah ya ga maka ka kirga ce ba wanda ya sai ce ya wadatu bai bukatar Allah ko dai da daidai da kimtawan ido dole kana bukatar Allah a rayuwanka dole kana bukatar Allah a rayuwanka za ka yi numfashi za ka ji yunwa ka ci abinci ko za ka ji yunwa kuma za ka buƙaci ka ci abinci za ka yi numfashi za ka ji bangida za ka yi aiki za ka ji kagaji ko akwai wanda ya isa ce shi daga yau ba zai ƙara gajiya ba har abada ya isa to gajiyan waye tsara rayuwar shi dole ya gani a Allah ne shi ya tsara dole ka ji yunwa kuma ya tsara babu maganin da za ka sha maka maganin yunwa sai ka ne sai ka ci abinci dole ko za ba ka wani abu sai da sai an haɗa shi da abinci sai da ce food supplement amma dole akwai mai food abincin ne aka canza shi daga wanda za ka sa ka tauna ya zama ruwa da zai bi jijiyanka tun da ma abincin in ya shiga cikin ga ai zai digestin ne wani bi jijiya sai ka sa baka shi direct kuma zan da zaka san iko ne na Allah za a sa maka ruwan a matsayin food supplement kuma zaka ji ban gida kuma kai ban gidan ruwan sai ba wanda yake wadatu da Allah sai malaka wa man istaghna ta tarfata 'aynin faqad kafara duk wanda ya ji a sa cewa kai ni fa yanzu bana bukatar Allah to kafiri ne arni saboda yayi ƙarya ya ma kai shi ƙarya kuma ya ma Allah ƙarya ko mu gani mutum ya ce ni yanzu ban buƙatar Allah duk abin da zan yi kawai wayo na da dabara ta kawai na san yadda zan yi na san yadda zan yi ya zama ƙaru na shi ne abin da role mentor din ko role model din ba da ne aka masa wa'azi sai ce inna ma utituhu ala ilmi indi yace kai ba wani Allah ka dina kira mun Allah ce wani Allah ne mun kaza Allah ne mun kaza sau da in yi sadaka in kyautata wa makota in yi kaza in yi kaza yace a inna ma utituhu ala ilmin indi yace duk dukiyar da ka gari ilimi na ne kawai da dabara na ba aka mishi wa'azi aka mishi wa'azi yake ji Allah yace to wa qasafna bihi wa bidarihi al-ard zaka ce kasa ce na'am ta kanki yake yawo ce e yana fitowa ko ki haɗe shi shi kadai har da gidan nashi da yake gadara da shi da dukiyar da yake gadara da shi ko ki bude ya shiga ki rufe kuma karki bar alama da za a gane ga wani gurin da wani ya shiga shi yasa karshen suratul maryam Allah ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza shin kana kallon wani alamun su ko kamshin su kana ji Allah ya tambaye shin kana ji Allah ya ce kuma duk wannan azaban da Allah ya musu wa fama bakat alaihim samawati wal ardh sama da kasa ba su kuka dan sun rafa wani ba ba wanda ya kuka sama bai kuka wani ya tafi ba kasa bai kuka wani ya tafi ba ko kasan har yau bata taba kukan cewa wanda ake sawa a cikin ta sun mata yawa ko baka jin dorin su sai dai a baka labari sai dai a ce maka gagarin amma ka tabbata an ce ga daidai seti inda karu ne ya nutse ha Allah ya kaddara ya rufe shi sai ta mai hal tuhissu minhum min min ahadin aw tasma'u lahum rikza shin kana dan kana koda a kit koda wajen wajen jin kamshi ko ko a ido su suhis daga daga daga daga daga ahsas aw wanda sense organs ɗinka shin a wani abu daga cikin sense organs ɗinka kana jin alamansu su shi ma hal hissu minhum min ahad au tasma'u lahum rikza ko kana jin wani abu na dartsasan su na wani tasirin su kana ji so da me ba su kai saka wadatu daga Allah da gwada ka na hawa ta ta bin bukatan Allah to gwada ka sai dai ka zama kafiri sai ce wa man istaghna 'ani Allah tarfata 'ainin faqad kafara wa tsara min ahli al-hayy kuma duk wanda ya wannan daga wannan lokacin ya zama daga waɗanda suka halaka alhai ai alhalak ya zama daga waɗanda suka halaka zaka tafi ne? to mewa daga lokacin ya zama daga waɗanda suka suka halaka shine ma'ana haini bi ah, ha wasu sukunil ya wa kasril nun yace ya zama daga waɗanda suka halaka Allah madaukakin sarki ka kiyashe mu halaka shi yasa yana daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ha daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi yake ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn la ilaha illa anta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan addu'a musamman a cikin sujada yana ya hayyu ya qayyu ya wanda yake rayayye wanda baya mutuwa al qayyu tsayayye wanda shi yake rike da komai kuma babu wanda ke rike da shi bi rahmatika astaghiisu da rahamanka astaghiisu nake kamun kafa nake neman dauki aflih li sha'ni kullahu ya Allah ka gyara mun dukkan al'amura na gaba da wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kada ka bar ni da kaina daidai da imtawan yudu ya Allah saka wanda dabara la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah haka don babu babu babu babu tsaye aibu ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت كما يأتي أذكار الصباح والمساء أتي أذكار الصباح والمساء أنا يشسو أكو لساتي haka kuma lokacin da kai azkarul masa shi ma ana yi Allah ba daukakin sarki ya samu dace Allah muke roƙo kare bar mu da dabaran fakara ta casa'in da biyu malaki wallahu yarda wa yarda la ka ahadin min alwara Ya ce Allah madaukakin sarki yana yin fushi kuma yana yarda ma'ana yana yin fushi da wani kuma ya yarda da wani amma falaka ahadin min alwara amma shi fushin Allah da yardar da Allah ke da ba fa kaman yanda wani daga cikin halittunsa suke yi ba ha ne wani alwara halittu waɗanda ya halitta bayi shi na Allah ba irin shi wani amma dai yana mai yana kushi kuma yana yi Allah ɗaukakin sarki a cikin alkur'ani a gurare daban-daban ya tabbatar mana cewa lallai daga cikin siffansa akwai yarda A cikin suratu at-tauba ko Allah madaukake sarki ce wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan sitin radiyallahu anhum wa radu an Allah kira sabiqun alawwalun wadanda suka yi rigirige na farko-farkon minal muhajiri na wal'ansar na daga muhajirai da lansarawa yalla ke wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa sai Allah ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah Allah ya tabbatar da ya yarda da almuhajirun da al'ansar kuma Allah ya tabbatar da su ma sun yi sun yarda kaga Allah ya tabbata kai da sifa ne yarda an gane ku haka a cikin suratu ah, suratul ma'ida ko Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma yanfa'u as-sadiq aku ah, ayar kusa da ƙarshe bayan in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ko sai ce me qala Allah ko banjewa قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أه. لهم جنات من تحتها الأنهار أه. بجوا قالوا لا جاء خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله يو... قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ko Allah ya ce a yau masu gaskiya gaskiyarsu zai amfane su in gaskiyan ya amfane su kuma za a shigar da su aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin shi sannan sai Allah ya ce Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ashe Allah madaukakin sarki yana da siffa na me na me a cikin suratu al-mujadala ko aya ta ƙarshe la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum أولئك كتب wa قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ثلاثة منه أه؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سلة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون Allah madaukakin sarki ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane waɗanda suka yi imani da Allah kuma da ranar lahira kuma kaga sun kulla soyayya tsakaninsu da waɗanda suke ƙin Allah suke ƙin manzan Allah ko da waɗannan wanda suke ƙin Allah suke ƙin manzan Allah na iyayensu ne ko ɗayansu ko ɗan'uwansu ko danginsu Allah ce waɗannan su ne ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma ya ƙarfafa su da wani ruhi daga gare shi sai Allah sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su an gane ku cikin suratul bayyana aya ta ƙarshe jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti hal anharu khalidina fiha abadan talatibi radiyallahu anhum wa radu an liman khashiya rabbah ko innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariya. wadanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai Allah ce lallai waɗannan su ne mafi alkhairin bariya bayi halittun Allah madaukakin sarki sakamakonsu shi ne za a ba su aljanna aljanna na dawwama wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna kuma za su dawwama ne a cikin gidan aljanna har abada me yasa so da radiyallahu anhum wa radwan so da sun yadda da Allah Allah ma ya yadda da su an gane ku to haka Allah madaukakin sarki yana yarda kamar yadda yake fushi kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da siffa na fushi a cikin alkur'ani mai girma hmm? a cikin suratul baqara ha laqad atayna musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu بروح القدس أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب هكذا فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب a wannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana zargin Yahudawa ne bayan ya faɗi abubuwan da suka yi yadda suka mu'amalanci littafin annabi Musa yadda suka mu'amalanci littafin annabi Isa a ƙarshe sai Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka koma da fushi akan fushi Allah ya fushi da su har ninke biyu so da ya fushi da su ne da suka mu'amalanci littafin da aka ba annabi Musa sai sake fushi da su ta yadda saboda yadda suka mu'amalanci littafin da aka ba annabi Isa alaihi salam an fane ku ashe Allah yana yin fushi da mu haka a cikin suratu suratul ma'ida ku ko nisa'i nisa'i ne kuntum khayra ummatin ali imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum fasiqun sai Allah ce lan yadurukum illa adha wa in wa in yuqatilukum yuwalluna al-adbar thumma la yunsarun duribat alayhim adillatu aina ma tasfu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah wa duribat alayhim al-maskana angani aga mahallu shahike bayan Allah ya yabi masu imani nakasantuwa suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna ko to sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya zarge banu Isra'il ahlul kitab bayan ya zarge su sai Allah madaukakin sarki ce wannan aikin da suka yi ba abin da ya gada mu sai fa ba'u bi ghadabin min Allah sai dai suka koma da wani irin fushi daga wajen Allah madaukakin sarki kaga in wancan ta cikin suratul baqara ghadabin ala ghadab kana ku kullun to ai ba ce daga Allah ba to wannan sai Allah ce fa ba'u bi ghadabin min Allah suka koma da fushi wani kuma Allah ya fushin ya kawo da sigar na kira bai gababin wani irin fushi mai tsanani daga Allah madaukakin sarki an gani ah, ga ayat cikin sotun nisa'i wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha ko wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alim Allah ke duk wanda ya kashe mumuni da gangan to sakamakonsa shine gidan wuta a wadda za ku jahannamu khalidan fiha yana mai dawoma a gidan wuta sallake wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah madaukakin sarki zai tabbatar da fushinsa akan ka gano cewa Allah yana ne yana yin fushi da su Allah yana yin fushi da su kuma Allah yana yarda da su ibn abil iz al-hanafi a cikin sharhin sa ya kawo wasu hadisai daga cikin hadisin da ya kawo akwai hadisin abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kafin nan lokacin da muka magana kan ash-shafa'a ai mun karanta hadisin da ke cikin sahih muslim ko da duk wani annabi in aka zo aka same shi me yake cewa inna allaha qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa la yaghdab ba'dahu mithla to kowane annabi an zo an same shi kai Allah madaukakin sarki ya yi wani irin fushi yau bai taɓa yin wani fushi irin wannan ba kuma bayan wannan ba zai ƙara yin wani fushi irin shi ashe da Allah madaukakin sarki na fushi hadi akwai hadi hadisin da ke cikin na Abu Sa'id al-Khudri da muka yi magana a kai. yana cikin Sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-janna lallai Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ma 'yan aljanna zai ce ya ahlal janna sai mu ce na'am insha Allah Allah zai kira 'yan aljanna ya ce ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna fa ya ƙuluna na'am sai ce na'am ya Allah labbaika rabbana wa sa'adaik wal khayra fi yadaik haka za mu amsa insha Allah ce amsa wanka ya Allah dukkan alkhairi yana hannunka ne ya Allah sai Allah madaukakin sarki sai ce hal radaitum shin kun aminta kun yadda da abinda na baku ya ishe ku kun gamsu fa naqulu insha Allah wa ma lana la narda ya rab in Allah da sai mu ce ya Allah to me zai hana mu yarda duk abinda da muke bukata mun samu وقد عطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك يا الله ka ba mu abun da ba wanda ka ba daga cikin halittunka kaka baka ba wani irin abun da ka ba mu fa sai manzo sai Allah sarki ya ce mana insha Allah sai ce ala utikum afdal min dalik shin bazan ba ku abun da yafi abun da kuke ciki falala da daraja ba fa na ya rabb wa ayi shay'in afdalu min zalik sai aljanna su ya Allah sai da ma akwai wani abu da yafi ni'imar da muke ciki falala da daraja to menene wannan ya Allah fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki cewa ahalla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan yace na tabbatar muku da yardana duk wanda ke cikin aljannan nan ba zan taba yin fushi da shi ba har abada a ce ha ko wanda Allah ya fi da su da. an gane kuma ya tabbatar kaga hadisi ɗaya ne ya mai ya tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki duka waɗannan siffofi guda biyu cewa yana yarda kuma yana ne yana yin dushi saka kore ma Allah maɗaukakin sarki waɗannan siffofi to kamar jayayya kake yi da ayon alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ya faɗa a shari'a don wasu abubuwan kila an karanta za ka ce to waye zai inkarin cewa Allah yana da yana fushi ko yana yaka a akwai shi ne ma da ke fihi raddun alal al al-muta'attila min al-asha'ira wa Ya yace wannan malam yana yin raddi ne ma al-muta'awwila masu ta'awil masu canta canza ma'anonin kalmomin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gadab da duka muka kanta waɗannan ayoyin da arriba da muka kanta waɗannan ayoyin zamu ji su da me suke fassara daga cikin al-mu'attila su masu kore masu kofin gaba ɗaya sai su kore shine ta'til wa mun shakarta ba sai ahlus sunna yana tabbatarwa ne bila tamthilin wala takyifin wala ta'wilin wala ta'tilin shi ahlus sunna haka yake yana tabbatarwa babu korewa babu canza ma'anar babu kwatantawa takyif ko wala tamthil ko babu gamawa a ce to yayi kaman na wani shalu suna bai ce ga yanda abu yake kuma bai kwatanta na Allah da na wani amma yana tabbatarwa yadda Allah ya tabbatar to to su al-mu'attila da al-muta'awwila su a ke musu rabi min al wa ghayri na daga asha'ira da kuma wasu alladina qalu waɗanda suka ce bi annal al-murada bil ghadab wa ridha iradatu al-ihsan suke cewa ai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalman ar da kalman al a waɗannan ayoyin da hadisan da manzo Allah sun fata Allah da shi wa ba abinda Allah ke nufi ba ne? a Allah yana nufi in yace radiyallahu anhum wai abin da yake nufi ai aradallahu bihim khair karka ce Allah ya yarda da su a kace Allah ya nufe su da alheri to menene bambanci ba sai ka da mutum za ka nufe shi da alheri ba to so kace a karka ce Allah ya yarda da shi a ko ka ce ai Allah yana nufin shi da alheri sai malai ke walai ta shi'ri ke kai to su mal farqu bayna taslimihim bi sifati irada wa inkarihim li sifatayn al-madhkuratayn bi Ya ce to ne bambancin da yadda da suke cewa lallai Allah yana da sifa na irada tunda sun ce ma'anan shine ai arada bihim iradatullahi bihim al-ihsan ko sun da Allah yana da nufi ko zai iya nufin abu kuma yayi yace to mene bambanci da in sun yadda da yadda da suke da cewa Allah yana da irada da kuma su yadda cewa duk waɗannan sifofin na Allah ne tunda sai da yana da irada to karkashin iradansa kuma ya so ma kanshi ya so kuma ya so ma kanshi ya ki ba shi kenan ba tunda sai da yana da irada kuma sun yadda ma arada ya kul wa ma lam yurid lam yakul ko haka wani abin da ya ga daman ya faru zai faru abin da ya ga ba zai mai ba ba zai faru ba kuma shi yake huwa bi ala kulli shay'in kadir shi ne iko ne kan dukkan komai to shi ke sai yadda yana daga cikin ikon nasa ne ya kaddara ma kansa yana iya yin fushi kuma yana yadda shi abin da malai yake magana yace to menene bambancin sai ce wahiya mithluhuma fi ittisatil abd biha aidan yace in ma suna fadan haka ne wai suna tunanin in aka ce Allah yana fushi to ai dan adam ma yana fushi kasan babban babban dalilin su mun sha wannan bayanin a baya babban dalilin su sai ce ai to in ka ce Allah yana fushi to ai dan adam ma yana fushi to ai ka kaman ka kwatanta Allah da dan adam din in ka ce Allah ai yana zai yarda da wani yayi fushi da wani to ai kaman ka kwatanta Allah da dan adam kenan wanda suke faɗa kenan sai amma Allah ya ce to in dai haka ne to ai shi ma dan adam yana da irada shi ma dan adam yana da irada shi ma nake to ai daidai suke da siffan in dai ma sa maganin cewa kar a siffata dan adam ne to ai daidai suke waɗannan kalmomi biyun daidai suke da irada shi ma dan adam yana da irada shi ma dan adam yana da irada yana da mashi'a duk Allah ya tabbatar a cikin a cikin alqur'ani ha musu karanta kisan kisan annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam hmm kisa nai musa alaihi salatu wasallam lokacin da wancan ya nemi ya agaza mishi fara da an an yastafizahuma ku sai musa sai ya nufin ya zantar kaga Allah ya tabbata ne musa da irada ce fa arada sai ya sai nufi kaga dan adam shi ma da nemi irada so in dai ka kore ma Allah siffan yarda da fushi so da wakar kwatanta da dan adam ne to shi ma siffan iradan sai ka kore to kuma ka kore ma Allah siffan irada to ina za ka yi da Allah kuma ai babu inda za ka iya shi kuma sai zama kamar shi yasa shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa yake cewa a al-mushabbih al-mushabbiha al-mushabbih sanaman wal ya abudu adaman yake wanda yake kwatanta Allah da bayi to shi allan da yake bautawa da ya kwatanta shi da bayan nan to bai da bambanci da mai bautan gumaka shi kuma wanda yake kore ma Allah siffofi shi kuma bai ba shi da Allah ne bai da wanda yake bauta ke ka ce eh akwai Allah amma baya ji baya gani baya magana baya yarda baya fushi ha duka baya yi bai da ilimi duka suke suke fara ku so dan kace ma Allah mai ilimi wai dan adam ma ana ta mishi mai ilimi zagon ce alimun bila ilmin sami'un bila basarin mai zana basirun bila basarin sami'un bila sam'in haka a ta lissafa maka wa sai dai ko ka ce eh, eh sunan Allah ne amma bai siffantu da wannan siffan ba to na mutum in ma mutum ne kai ba bautan komai ke yasa yace al-mu'attila al-mu'attila ya'budu adaman shi wanda ya kore ma Allah duka sifofi shi bai bautan kowa bai da Allah bai da abun bauta so da ya kore komai ya kore komai to shine mala yake magani. fi malike fa halla qalu fihi ma kama qalu fil iradati ilahiyya yace ina ma da sun fada kamar yadda suka fada ne game da iradan Allah suka ce innaha mukhalifatun lil iradati allati yusafu biha al abd mhm. sun ce a eh Allah yana da irada amma iradan Allah ta saba da irin iradan da bawan Allah yake da shi shine mu abu da muka fada da sunna Allah yana yarda yana fushi amma laisa ka mislihi shay shikenan ka huta da ka tsaya Allah ya faɗa wa Qur'ani ka tsaya ka ta Aa in aka ce kaza ai zai ba a'a ka yarda ai Allah ya baka ya baka ya baka hint ai ya baka la ya baka abin da zaka dinga auna abubuwa da shi ya ce maka laisa ka mislihi da yake yana ji eh to jin irin naka ne yana gani ganin irin naka ne ko haka bane yana da ilimi ilimin irin naka ne kai ganin ka yana da iyaka jin ka yana da yana da ne yana da iyaka shi har ta hankalinka ma yana da iyaka shi yasa Allah bai bar ka kai aiki da hankalinka bai maka ya sauka maka da wahayi ai ko ba mu gane yanzu misali a akwai motoci a bakin titi wanda ke bakin titi yana jin karan motocin ku mu da muke nan muna ji me yasa ba ma ji ba nisa ba ne saboda jinmu ne yana da iyaka inda nisa ne Allah yana ji ko Allah ji nisan da ke tsakanin motocin da Allah da nisan da ke tsakaninka da motocin wanne bi ha ba ma ji ne saboda jinmu yana da ne iyaka a akwai abun a bayan ginin nan akwai wani abu amma muna gani saboda ginin saboda ginin ne yasa ba ma gani me yasa saboda ganin mu yana da iyaka amma ganin Allah ba da jin Allah ba bi da iya bi da iya shi ne malaki to tun da suka yi Allah yana da irada kuma ka tabbatar da iradan Allah ba irin na ɗan adam ba ne to shi ma duk wani siffa da Allah ya siffanta kan shi sai tabbatar ma Allah da shi amma kuma sai da shi ma ba mai wani ba irin na ɗan adam ba ne malaki cewa wa in kana kullum huma haqiqatan tunasabul mawsuf biha duk da cewa dukkan su gaba dai ana hakikatan ana danganta zuwa ga shi Allah da aka siffanta shi da shi Allah yana yarda eh yana yarda Allah yana kushi eh yana kushi yana da irada yana shi yana ji yana ji yana gani yana gani yana magana yana magana yana da ilimi yana da ilimi yana da annafsu yana da annafsu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik to menene naka shi allan fa shine mai Qur'ani kuma shine ya fada kuma shi da kai da Allah wato wani sanin wani ne ya fi ka sanin kai shi kuma ya faɗa kai kace in mm, mm, ba ka yadda ba ce da haka suka yi sai malaki wa qali basata al-qawl fi dhalika ash-sharih ya ce imam ibn abul izzi al-hanafi yi magana cikakke a buɗe a kan wannan matsala a cikin sharhi da yamma fitar to kaga wanda yake nuna cewa an sunna da waɗanda ba su ba sun bambanta tafiyan ba dai ba an fahimta ku saka ba zai taɓa yiwuwa ba zai taba yiwuwa ba mutum ya ce shi da'awa zai yi ta sunna ko kuma ya ce shi ba zai ɓata ma kowa ba ƙarya ne in dai har ƙur'anin za ka karantar da sunna ka fassara irin yadda musulman farko suka fassara to ko ka su kana ma ɗan ne ko ka sani ko ba baka sani wallahi rabi kake yi sai dai za ka fasa karatun ka daina karatun to sai ka daina sai ka daina ko ba gani ba sai za ka daina shi sa lagadun masu kokarin yin irin wannan tawilat za ga ba su zuwa ko'ina akwai tattauna da naga an yi da shugaban 'yan tsalaka tun a shekarun ba kafin ya zai daina yadda ya amsa gayyata ya ce ƙur'ani ayyake la'ikraha fi din ba har ikraha fiddi da ka ka ce wani abinda kake bauta ba daidai ba ne kaza kaza kaza ba shi hadisai ne suka kawo irin waɗannan abubuwa. da ya gama zuba sai ahalu sunna yake to ina so ka karanta mun suratul ibrahim daidai kisan annabi ibrahim da suratul an'am daidai kisan annabi ibrahim da suratul shu'ara daidai maganar annabi ibrahim da suratul qasas daidai maganar annabi ibrahim sai mu ji sai mu ji annabi ibrahim ai ba ma ce waye ba daidai ba har kakkar ya yi ko ba ga wani faja'alahum juzadan shi bai ma tsaya a wa'azin cewa gumaka ba su da amfani ba a daukan gatare je kakkarya duk abin da zai faru ya faru amma sau da in dai har karatun za ka yi kuma da an kyale shi ba ya ce yana tafsiri ba an zai zo gurin sai mu ga ya zai fassara ai ko a garin nan mun ga wani wanda yake kore cewa aljanu ba sa shiga jikin dan adam ƙarya ne a aqidan mu'tazilawa aqidan kafirci wata rana yana tafsirin wata wata ya rasu sai zo fadin Allah alladina ya'kuluna riba la ya illa kama yaqumu ya yatakhabbathu ash-shaytanu min almas dole ya fassara ku wallahi bai fassara ku kai ka sani ai kana ce kai yake waɗanda suke cin riba ran tashin alkiyama za su tashi a cikin wani mummunan hali kawai sai aka wuce so da in zai fassara dole ce za su tashi a ran kiyama kamar waɗanda shaidanu suka buge su haka ƙura'i ya faɗa kaga ya tabbatar da shaidanu suna mai. suna buge mutum shi kuma ya tsora mutanensa akan cewa ƙarya ne ke ɗamin aljanu ba sa buge mutum ko sai ce za su tashi a cikin wani mummunan hali zalika bi annahu qalu mal bay'u mithlu riba sai ci gaba gaban kawai shine washe gari malamin mu da asuba yake yace ya koma ya fassara ayan bata fassaruwa lokacin ana rayuwar bakari Allah ya samu gani saka in addini inda karatun za ka yi ka fassara yadda Allah ya ce bisa fassara musulman farko to ko ka ki ko ka zo kana ma mutanen banza ne raddi an gane ku Allah ya samu gani insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu shiga fakara ta gaba insha Allah shi ko magana ne akan sahabbai shi ma raddi ne shi ma raddi ne ga suwa magana akan sahabbai hadda hadda khawarij da rafida da kawali. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك